23 ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da 13 kenan ko? to 22 ne wancan yawwa 22 ga watan shawwal miladiya ta dubu ɗaya milaya hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda kuma zo daidai da sha uku a sha biyu ga watan goma miladiya ta dubu biyu da tara muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya ba mu damar wannan haɗuwa domin fara karatu a cikin littafi mai suna alfurqan bayna auliya rahman wa awliya'ish shaitan wallafar hamshakin malamin nan shaikhul islam abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi to kamar yadda muka saba a dukkan wani littafi da za mu karanta mu yi shimfiɗa dangane da shi mai littafin da kuma shi littafin da za mu yi karatu a kansa wani zai ce to ai an sha magana akan ibnu taymiya da haka ba sai an sake maimaitawa ba domin watakila a tunaninsa zai zama abu ɗaya ne za a yi ta maimaita shi to ko da ya zama abu ɗaya ne din za a maimaita ba laifi a maimaita domin akwai wani wanda bai ji ba sai ya ji yanzu akwai kuma wanda ya ji ya manta akwai kuma wanda ya ji yake shakkar abin da ya ji din haka ne ko ba haka bane sai ya kawar da shakkarsa akwai kuma wanda baya shakka akan abin da ya ji sai ya ƙara kafuwa ya ƙara tabbata akan abin da ya ji saboda haka maimaitawa din nan ba za ta taba zama aibi ba bal tana cike da amfani mai yawa duk daƙiƙancin mutum idan ana ta maimaita abu ɗaya duk daƙiƙancin sa zai dike shi yasa larabawa suke cewa bit tikrari wa allamul himar da yawan maimaita abu ma ake koyar da jaki sauraka da yadda mutum ya zama jaki ne baya rike abu kansa kamar dusa ne baya baya rike komai to yau da gobe za ta sa ya rike to ballantana kuma shi shekul islam ibn taimiya shakundum ne yadda yake a iliminsa shakundum haka rayuwarsa take shakundum yadda a iliminsa ya ba da darussa mai yawa wanda har yanzu ana ta nutso cikin waɗanda darussa ana ta kwaso gwalagwalan da ke ciki ba a gama ba ba kuma za a gama ba to haka nan rayuwarsa ita ma take kundum cike take da darussa cike take da abubuwan da musulmi ya kamata su kwaikwaya tun daga malamai har zuwa shugabanni har zuwa ɗaliban ilimi har zuwa sauran gama garin jama'a maza da mata duka kowa yana da buƙatar kowa zai samu abin da yake bukata na koyi na kuduwa na usuwa a cikin rayuwar shekul islam ibn taimiyya shi yasa idan an faɗi wani ɓangaren to a wani lokaci kuma sai a faɗi wani ɓangaren da ba a faɗa ba a wannan littafin da yake hannuna sunan shi aljami'u da sirati shekul islam ibn taimiyya khilala sab'ati qurun wato littafin da ya tattaro tarihin shaikhul islam ibn taimiyya cikin karnuka bakwai wato waɗanda suka ba da labarin shaikhul islam ibn taimiyya tun daga zamaninsa har zuwa ainihin wannan zamanin saboda haka shi wannan aikin da yake gabana littattafai da aka bi na malamai daban-daban masoya da makiya waɗanda tilas tilas suka sa suka sadu da suka miƙa wuya suka faɗi gaskiyar da ba sa son su faɗa ya tara bayanansu gaba ɗaya da suka yi akan shekul islam ibn taymiya to a ce wannan littafin za mu sanya mu karanta kana jin shekara nawa za mu yi mana karatunsa saboda haka sai dai mu tsakuro wani abu wanda yana da kyau a san da shi wanda da ba a san da shi ba kamar yadda kowa ya sani ibn taymiya ɗaya ne tamkar dubu haka ibn qayyim ya sifanta shi a cikin littafin saraudatul muhibbin wahidun yu'addu bil alaf wato ɗaya ne amma kana lissafta shi ne da dubunne ba ma dubu ba wahidun yu'addu bil alaf haka ibn taymiya ɗaya ne tamkar dubunne don haka akwai abubuwa da dama wanda suke cikin rayuwarsa wanda manazarta da marubuta da masu bincike ba su gama tono su ba har yanzu kamar yadda muka sha faɗa ibn taimiyya kowane ɓangare ka ƙullo ta kowane fanni ka nufo shi to za ka samu abin da kake bukata idan kai malamin tafsiri ne don ka neme ya yi maka bayanin abin da ake cewa tafsiri za ka samu yana da maganganu waɗanda suke durar ne zahab ne gwalagwalai ne a game da ayoyin alkur'ani waɗanda wasu ma a bakinsa aka fara jinsu ya ƙware a wannan nahiya ya yi fice har ta kai ma lokacin da wasu suke sifanta ibn taymiya saboda kiyayya cewa mutum ne mai girman kai mutum ne mai wulakanta jama'a wanda bai san kimar manya ba baya darasta manya sai wani malami ya bada ansa cewa a wannan magana taku ba gaskiya ba ce yace kuma alkur'ani shi yake karyata ku cewa ba gaskiya kuke faɗa ba saboda babu yadda za a yi mutumin da yake da girman kai wanda yake rena kowa Allah ya ba shi fahimta alkur'ani ba zai yiwu ba Allah ne ya ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq waɗanda duk suke girman kai a goron ƙasa ba bisa gaskiya ba zan kautar da su daga ayoyina saboda haka ibnu taymiya kuma yana daga cikin waɗanda suka san tafsirin ayoyin alqur'ani ubangiji ya datar da shi bai kautar da shi ba to tunda ubangiji bai kautar da shi daga fahimtar ayoyin Allah ba wannan yana nuna cewa tuhumarsa da girman kai ba bisa gaskiya ba ƙarya ake yi ba gaskiya ba ne sannan idan ka fito ta ɓangaren hadisi nan ma dole ka jinjina masa wanda har ta kai imamu zahabi shi da kansa yake hikaitowa a cikin tarjamar da yawa ibn taymiya yake cewa har ta kai saboda yadda ya san hadisi ana cewa dukkan wani hadisin ma da Ibn taymiya ya ce ban san shi ba to ba hadisi ne. to wannan magana kai matuƙa ne wajen yabo su faɗa masa wannan magana ba wai suna nufin cewa ibnu Taimiyya ya san duk hadisan manzan Allah bane wala ba zai yiwu ba imamu shafi'i yana cewa babu wani mutum ɗaya da zai kewaye gaba ɗaya ya san sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayanta ba zai yiwu ba amma kuma al'umma gaba ɗayan aka tattara ta to ta kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana idan ba a samu gurin wannan ba za a samu gurin wancan idan wannan ya manta to wannan bai manta ba amma a samu guda ɗaya wanda shi gaba ɗaya sunnar ya santa tun daga farko haka shi hadisan ya haddace tun daga farko haka shi wannan babu imam shafi shi yake faɗar wannan magana tun a cikin karni na biyu to amma saboda ana so a nuna maka cewa ibnu taymiya ya kai inda ya kai shi yasa aka yi wannan yaban aka ce kamar ma ka ce ka an ƙala kamar ma a ce duk hadisin da ibnu tabiya bai sani ba hadisi ba dan a nuna maka yadda ya kai matuƙa wajen kiyaye hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama har ma ana cewa kusan al-musnad na imamu ahmad akan sa yake gaba daya wato ya haddace musnad na imamu ahmad duka da musnad na imamu ahmad hadisan cikinsa sun doshi dubu arba'in shi yasa in kana bin littattafan ibnu taymiya za ga yana yawan kafa hujja da hadisan da suke cikin musnad da imamu ahmad saboda kamar kwankwadon ruwa yake jin su ba wahala yake jawo wato jawo su yana ta koro su yayin da yake bayanin sa to kaga a wajen bangaren hadisi nan ma dole a jinjina masa dole a sala masa dole a cire masa a cira masa tuta ce to haka nan idan ka duba akwai wani malami da ake kira abdulrahman ibn abdul jabbar al-firyawa'i bincike ya don ya samu shaidar digiri na uku akan ibn taimiyya a matsayinsa na malamin hadisi sai da ya rubuta littattafai masu sifili guda hudu manya-manya duk bayanin irin hidindimin da ibnu taymiya yayi wa ilimin hadisi ne a rayuwarsa kaga anan ma dole ne ka yadda cewa ibnu taymiya a wannan fagen ya kware kuma haka ya kamata duk malamin sunna ya zama alqur'ani da sunna domin su ilimin al qala Allah qala rasuluhu idan har baka san alqur'ani da sunna ba to wani ilimi ko zaka tilkawo da shi to haka nan idan aka ka gangaro bangaren tauhidi ko bangaren aqida wannan ba magana ba ma sai an yi magana ba dukkan wani mai aƙida sawa'un aƙida ce wace aka shigo da ita cikin musulunci ta gaskiya ce ba ta gaskiya ba ce ko aƙidar da ba ta da alaƙa da musulunci ma kamar aƙidar yahudawa da ta kiristoci Ibn taimiyya ya ƙware a nan babu wani fage daga cikin fagunguna na aƙida wanda Ibn taimiyya bai su kwana dokinsa a ciki ba shi yasa idan ka duba littafin da ya rubuta aljawabu sahih liman baddala dinal masih wato kyakkyawar ansa ga waɗanda suka caccanza addinin annabi isa alaihi salam kaga yadda yake bayanin irin abin da yake cikin littattafan yahudu da abin da yake cikin littattafan nasara da yadda yake musu bincike bincike na nazari mai zurfi kaga yadda yake fito da abubuwa to dole ne ka yadda cewa ibnu taymiya ya san wannan janibin akwai akwai kiristan da ya taso daga yamma yana so ya yi bincike a kan matsayin ibnu taymiya dangane da addinin kirista da ya je aka bashi wannan littafin ya karanta bai gama karanta littafin ba sai da ya musulunta bai ƙara su karanta littafin ba sai da musulunta don saboda ƙarfin hujjoji da ya ji sai bayan da zai yi dole ya sallama tabbata malamin nan ya san abin da yake a nan ne a ibn qayyim shi ma ya sana ya yi littafin sa hidayatul hayara ai ɗosanowa ya yi ɗan tsakurowa ya daga cikin ilimin ibn taymiyyah kusan ibn al-qayyim in ka ga dama za ka iya cewa mukhtasaru ibn taymiya ne kun san mukhtasar ku a yi abu babba kuma a ɗan tsakuro wani abu to ibn taymiya tsakure ne tsakure ne na ibn al-qayyim tsakure ne na ibn taymiya shi yasa an kana bin littafansa wasu bayanan da yake yi da dama sai ka same su cikin littafin alfatawa na ibn taymiya ya kwararo su wani lokaci in ya ga dama ya ce kala shekuna in ya ga dama kuma ya ja bakinsa gum ya yi shiru amma in ka tsaya ka binciki sai ga maganganun duk na ibn taymiya ne gudunmawar da ibn qayyim ya bayar don wani ya ce to in haka ne mai yi amfanin me wata gudunmawa shi ya bayar gudunmawar da ibn qayyim ya bayar shine ƙara warware wasu maganganun na ibnu taimiyya ƙara bin su da fito da su daki daki ɓaro-ɓaro idan kana karanta bayanai na ibnu taimiyya wani abu ba lalle ka gane ba amma in ka zo inda ibnu taimiyya a inda ibnu ya yi waɗannan bayanan to sai ya kawo maka su filla filla sai ka same su wato wardatan bila shauka ba wahalar fahimta ya ƙara bin ya ƙara warware su ya ƙara shimfiɗa su ya ƙara sauƙaƙe wato bayanansu da haka ibn qayyim ya yi wannan saboda haka ya tsare ya fito mana da wasu abubuwa da dama da a cikin maganganun ibn taymiya ishara kawai yayi ya dan yi nuni ne haka a guje bai tsaya ya bi su daki daki ya fito da su ƙararraba amma ibn qayyim ya fito da su ba ka nan za ka karu da shi sosai da sosai sannan idan ka fito a sha'anin fiƙo nan ma ibn taimiyya dole ka sara masa mas'aloli da dama na fiƙihu waɗanda aka daɗe ana rikita-rikita a kansu an kasa samun wata matsaya ƙarfa idan ibn taimiyya ya sa hannunsa a kansu sai ya baka abin da tilas ka gamsu shi yasa in kana bincike akan mas'alar wata mas'ala ta jijjima gangaro na malamai magabata da kanka ya daure to binciki ka ga bai ibnu taymiya shi kuma ya rubuta to ba wuya zai maka matsaya ta hanyar haɗo da maganganun da ka karanta gaba ɗaya zai haɗo su sai kuma ya musu warwara kowace magana ya aje ta a mahallinta akwai matsaloli na rayuwa waɗanda za a zo a fuskance su saboda yanayin al'adu ko yanayin kasashe ko yanayin al'umma ko kuma bambance-bambancen zamunna a zo a rasa mafita amma aka koma littafin ibn taymiya sai a samu mafita shi yasa littafin ibn taymiya ne za ka samu sun dace da kowane lokaci kowane lokaci wato in kana karanta wasu bayanan da yake yi sai kaga kamar ya rubuta su ne don zamaninka kai ka ce ya hango matsalolin zamaninka ne yake maganar akan to shi yasa za ga hatta 'yan bid'a wani lokaci idan abubuwa suka tushe musu suka wato suka rasa mafita to dandalan sai su garzaya littafan ibnu taymiya sun tabbata za su samu mafita a nan da yawa yan da'a suna wannan idan aka ga abu an rasa inda za a samu mafita to sai a koma littafin ibnu taymiya zai maka bayanin da dole ka gamsu dole ka yadda wannan bayanin ya dace da makasin na shari'a ya dace da manufa manufofi na shari'a shi yasa a harkar fiqhu dole ne a sallama masa la yushaqqu lahu gubar amma wani dan rashin tsoron Allah wani wanda ko jumla baya iya karantawa daidai ta larabci yana yi ana ta da shi yana faduwa ana ta da shi yana faduwa ana ta da shi karshe a haƙura ya tafi a haka wai shi ne yake cewa ibn taymiya a wa ai kwashe kwashe yake a aqida dai ya yarda yana da ya san aqida amma a wa ai kwashe kwashe yake kuma ni na tabbata wallahi wallahi ba zan yi kafara ba in ka ɗauko wasu shafuffukan na ibnu taymiya da ya yi bayanin wasu masail na usulul fiqh ko ya yi bayani wasu masail na qawaidul fiqhiyya ko ya yi bayanin wasu masail na masailul fiqhiyya ka ba wannan mutum wallahi in za a yanka shi ba zai iya maka bayanin da ake nufi to mutumin da ba zai iya tayar da jumlar larabci daidai ba ka gaya min ya zai yi da irin su ibnu taymiya amma cewa yake a ibn taymiya kwashe kwashe yake a fito to kama fahimci me yake cewa tukunna har ka sannan ka ba ga wa mutane cewa kwashe kwashen yi wala akwai littafin da idan aka ba wa mutum yana karanta sai dai ya jefa ya gudu ba ma zai fahimci me ake so a ce ba saboda zurfin ilimin da yadda ake faɗar yaren ilimin ya fi ƙarfinsa amma saboda idan mutum ya shigo kasuwar jahilai to kowace haja ma zai iya kasawa to a wajen fiƙin ibn taymiya an yi rubuce-rubuce a janibi da dama da ya shafi fiƙin ibn taymiya an yi rubutu akan ibn taymiya a matsayinsa masanin usulul fiqh akwai rubutu mujalladi biyu akan wannan usulul fiqh da ibnu akwai mujalladi biyu banda al-muswadda ta yan gidansu gaba ɗaya da aka tara akwai kuma usulul fiqh da wani ya rubuta risala ce ta majistir to banda wannan in ka shigo janibin tarbiya nan ma ibnu ya bada gudunmawa duk wani janibi shi yasa zaka ga dukkan wani yunkuri na wasu jama'a da za su tashi da wato da yunkurin gyara al'umma za ga cewa suna kokarin su jingina kansu da ibn taymiya suna kokarin su kalato wani abin da za su ce ibn taymiya ba yana goyon bayan su domin sun san goyon bayan ibn taymiya lalle wani abu ne wanda yana da karfi kwarai da gaske a ce ibn taymiya yana goya maka baya to ko da gaskiya ko ba gaskiya za su yi kokarin su ce ibn taymiya yana goyon bayan su yanzu za ga yaran nan da suka yi fitincinu din da na kwanakin baya Allah maɗaukakin sarki ka mai ƙara maimaita mana irin wannan za a ga bini bini sa ce ibnu taymiya ibnu taymiya ya ce wanda na tabbata wallahi tun daga na saman su har na su ba wanda yake gane mai ibnu taymiya yake rubuta wani ya ɗauko fata wanda ibnu taymiya yake akan tatar yana karantawa yara ƙanana cewa tatar ibn taymiya ya fatawa cewa a kashe tatar kuma mu Najeriya nan duk tatar ne saboda ka duk a kashe a cikin wannan fatawa yake karantawa yana ga mutane ibn taymiya ce a kashe tatar to yanzu malamai sun zama tatar hukumomi sun zama tatar ma'aikatan gwamnati sun zama tatar boko ya zama tatar kowa ya zama tatar a kashe su wanda inda ya fahimci menene ibnu taymiya yake faɗa ya fahimci tarihin ba da ya tatar din ada zai kiyasta Najeriya da yadda muke in tatar din ne wallahi ba gaishe na wannan karatun ba tatar tatar da za a ji labarin su da sun doso gari ba za su ƙara so garin ba sai bayan wata biyu ko uku amma garin gaba ɗaya ɗaɗin a gudu tatar kana zaune ka tara yara ana ta kabar bayi kuma ce duk tatar ne to kaga tun daga nan ka san cewa bai san suwaye tatar din ba tatar masibar da ibn al-athir a cikin littafin sa al-kamil fi tarikh yake cewa shi ne a tunaninsa a da can ba a taba yin masifa kamar ta tatar ba kuma yana tsammanin har alkiyama tashi baya jin za a yi wata masifa da ta kai ta tatar yace ko dajjal in ya bayyana ai ko dajjal in kai imani da shi zai kyale ka amma banda tatar tatar shi ba jira yake yi ka yadda da shi ya kyale ka ka yi masa biyayya ya rabu da kai a'a gaba ɗaya in an shigo gari a ka'idar tatar kawai kowa a kai shi ƙasa ibn al-asir cewa shekara guda ya zauna yana tunanin wai ya rubuta wannan bala'i dai ka shi ya halarci lokacin ya rubuta ko kai ya rubuta a ji a duba littafin su alkamil kamil fi tarikh kafir ya rubuta irin wannan saboda yadda tsoro ya cika zukatan jama'a na tatar mutum ya zo da makami a hannunsa idan ba ta tare ya gan shi ce kawo makamin ya miƙa masa ya sare masa kai ya wuce gashi shi da makami ba ta tara ba makami a hannunsa amma saboda yadda tsoron ya riga ya kashe zuciyar gangar jikin ce kawai take yawo amma ba ruhi ta kai ta tare zai ga zai ga mutum ba makami a hannunsa ya ce dakata nan ina zuwa ya ajiye shi a gindin bishiya ya je gida ya ɗauko makami ya zo ya kashe ya zo ya samu mutumin da yana nan tsugune a wurin ya sare kansa ya tafi sa sai sun kashe mace mai ciki sai an fasa cikinta an fito da ɗan cikin an shi ba an kashe shi to amma ka tara yara ana baka bari kana ta ai duk tatar muna cikin tatar tatar waɗanda yasin mutanen da suka kashe tasowarsu sun fi miliyan biyu waye miliyan biyu sun zo a wani lokaci zamanin ibn taymiya suna da awar musulunci saboda daɗewarsu cikin al'ummar musulmi sai suka ci gaba da abinda sai suka karɓi addinin musulunci a baki dukkan al'adunsu da suke da suna gargajiya ba su daina ba ba ruwansu da alkur'ani ba ruwansu da hukunce hukunce alkur'ani ko kiyaye haƙƙi na musulmi suna nan kan shari'ar su ta aliyasak aliyasak wanda kakansu jankis khan ya rubuta musu dokar aliyasak kusan banda ta'addanci babu komai a ciki in ka yi wa shugaba ƙarya ya kashe ka in ka yi sata a kashe ka in ka zaluntuwar a kashe ka komai kisa ne kawai an kamo wannan makaryaci ne ya yi ƙarya to a ji a yanka shi yan zamana sun shigo cikin musulmi amma ba sa kiyaye horomin musulunci ko kuɗa ba ka su ne fashe-fashe su ne sace-sace su ne faɗi su ne kashe lokacin da suka dirka ko sham shugabannin shan gaba ɗaya suka gudu a lokacin da ibnu taymiya ya tsaya akan cewa ba za a bar waɗannan arzan su shigo ƙasar nan ba ya fito ya tara jama'ar gari aka yi jihadi a lokacin sun yi ƙoƙarin su shigo sham su ƙwace ƙasar sham su ci gaba da kakkashe mutane suna rusa masallatai ko suna mai da su gidajen giya waɗannan mutanen lokacin da suke cikin al'umma ta musulmi dole ibnu taymiya yayi fatawar a yake su saboda babu wanda suke kyalewa akwai inda ake masa fatawa cewa tatar ɗin da suke mu wani lokaci sukan sha giya su bugu kuna ana ganin ya kamata a rikai musu hisba ana musu wa'azi a hana su shan giya to ya zan in suna shan giya in suka sha giya din suka bugu za su faɗi su yi ta bacci mutane sun huta da bala'insu amma idan ba sa cikin giya din suna wartsake to za su ɗau makami ne su shiga gari su yi ta faɗi suna kisan mutane suna satar kayayyakin jama'a da aka tambayi ibnu biya cewa a yi musu wa'azi su daina shan giya yace ku kakku musu wa'azi ku kyale su ci gaba da shan giya don shan giya ta su ne zaman lafiyar mu amma sai gashi wani ya ɗauki ibn taymiya yana karanta wa mutane cewa ya ce a kashe tatar don haka duk malaman sunna tatar ne saboda sun ƙi zuwa a yi jihadi da su ma'aikatan gwamnati tatar ne sojoji da 'yan sanda da kowa da kowa duk tatar ne to kaga wannan wanda zai karanta wannan yana karantawar yana jan baki ba daidai ba kalmar al'asr tana nufin kamawa asara ya kama asarra kuma ya faɗi magana a cikin sirri ibnu taymiya yana cewa wa asarul muslimina shi kuma yana cewa wa asarul muslimina karanta bakin baya yi daidai to ban sai da za a yi kafa da fassara daidai ba idan ka karanta baƙin ba daidai ba wa asarul muslimina ba wa asarul muslimina da yazo ibnu taymiya yana cewa wa ahlus sunnah yarawna al-jihad khalfa kulli barrin wa fajirin khilaf al wa shia ibnu taymiya ce ahlus sunnah sun yadda idan shugaba ya ce a fito a yi jihadi a jihadi a bayansa sawa'un shugaban nan fajiri ne sawa'un shugaban nan adili ne ko fajiri ne mai yi wa Allah da'a ne ko ba mai yi wa Allah da'a ba ne matukar ya daga rayatul jihad a yi jihadi a bayansa sai ya ce saɓanin khawarij da shi'a nan da nan sai malami ya kyalkyale da dariya ce to kaga ashe khawarij da shi'a su ne ba sa son jihadi mu da ake ce mana khawarij ashe ba mu ne khawarij ba waɗanda suke ce mana khawarij su ne khawarij dan gashi ibnu taymiya ya ce khawarij su ne ba sa son ayi jihadi to kaga mutumin da zai faɗi wannan fi sabilillah yaya za a yi har ka yadda ka zauna a gabansa wai shine zai karanta maka littafin ibnu ya fassara maka bai san menene khawarij ba su wane ne khawarij a tarihi meye matsayin jihadi a gurin khawarij ibnu taymiya yana cewa ahlus sunna suna ganin ayi jihadi a bayan shugaban da yake adali da wanda ba adali ba matukar dai aka ce ga arna sun dirka ko za su cinye kasar ku ta musulmi shugabanku na ƙasar ya ce a fito a yaƙe su kamar misali a iraki lokacin da bush ya fito saddam ya ce a fito a kare bush kar a bashi ya shigo cikin iraki saddam ba wani mutumin kirki ba ne tarihinsa cike yake da laifuffuka amma iraki ƙasa ce ta musulmi ko an ki ko an so a lokacin wajibi ne a tsaya a taimaka wa shi saddam kada a bar amerika su shiga iraki duk da ba mutumin kirki ba ne wannan ita ce aqida ta ahlus sunna inda a ce shugabannin ƙasar saudiya a yanzu a kai masu hukuncin cewa su wazanni ne lalatattu kalkaltattu idan da wani arne zai taso ya dirkaki ƙasar saudiya ya ce zai yaƙe ta shugabannin ƙasar saudiya su ce a taso a tinkari wannan bala'i a yi jihadi wajibi ne duk wani musulmi a lokacin ya yaƙi a bayansu wannan ita ce aqida ahlus sunna ba za a ce a ah, kai ba ai dan iska ne ba za mu yaki tare da kai ba sai dai mu yake ka wannan ita ce aqida ahlus sunna da ibnu taymiya yake sai yace bi khilaf al khawarij wa shi'a bi khilaf al khawarij wa rafida sabanin khawarij menene aqidar khawarij dangane da jihadi su aqidar khawarij suna ganin dukkan wani shugaba idan har ya karkace wa gaskiya to ba yaƙi za a yi a bayansa ba sai dai shi a yaƙe shi an gane ko so kawarij a gurinsu kowa wajibi ne ya fito ya yaki azzalimi a kowane yanayi sawa'un shugaba ne ko ba shugaba ba ne. don haka su ba maganar a yaki a bayan fajirin suke ba suna maganar a yaki fajir din ne don haka za ka samu a tarihin a tarihin khawarij duk yaƙe-yaƙensu da musulmi ne ba sa fita yaƙa arna a lokacin da daular bani ubayya suke ƙoƙarin shigar da musulunci wasu ƙasashe a lokacin su kuma jawa suna ƙoƙarin su yaƙi bani ubayya suna yaƙar abdullahi bin zubair saboda duk ba su yarda da waɗannan cewa shugabanni ne da musulunci ba don haka shi ba khawarij yana ganin a cikin jihadi yake a kowane lokaci kuma zai yi jihadinsa baya buƙatar shugaba ibnu taymiya ce to aqida ahlus sunna ta saba wa aqida khawarij anan kaga a ce ba cewa khawarij ba sa jihadi ba su jihadin ne nasu a lalace a balbalce ba ka'ida sai ya ce wa rafida me aqidar rafida dangane jihadi rafida ba sa ganin ayi jihadi sai a bayan al-imam al-ma'sum sai an samu imam shugaba ma'asumi wanda baya sabo wanda baya kuskure sai a bayan shi za a yi jihadi kaga sun saba wa ahli sunna tunda ahli sunna su suna ganin al-jihad khalfal fajiri imamin fajir kaga ibnu taymiya anan zai ce bi khilafin rafida wani zai ce to yaya yaya kuma yayi yaya matsala su kumaini suka samu ai lokacin da aka yi bore Khomeini ba shi yayi wani bore ya kafa ya kafa wannan daular ta Iran ba lokacin da 'yan ƙasa saboda zaluncin sha ya ishe su suka yi bore Khomeini yana Faransa aka ɗauko shi a jirgi aka kawo shi to a ƙa'ida a addinin shi'a ba a gwamnati sai a ƙarƙashin imam to shi kuma imam din da ake jira ya zo a kafa gwamnatin da shi sun ce yana can ɓoye yin da aka haife shi jaririnsa wanda mu a gurin mu ba babu shi ba a yi shi ba tun lokacin da aka haife shi suka ce yake ɓoye saboda gudun azzalumai abbasiyawa ka su gane an haife su kashe shi mu mu ƙarya ne ba a ma haife shi ba a ma yi shi ba saboda uban da ake jingina masa wanda ake cewa shine ubansa ya rasu tun ma yana tun ma bai aure ba aka shi tun yana yana yana tun yana saurayin sa sai suka ce wa a kwata kuyan dace aka kai masa a ɓoye yayi mata ciki ba a sani ba to wai imam din shine yake ɓoye tun yana jariri yake ɓoye saboda abbasiyawa su kashe shi yanzu shekarar mu nawa da rabuwa da wani abbasiyawa ya san wani abbasiyawa ko umawiyawa ko wane ne yanzu magana ake yi ta ta ta ta ta kasashe daban-daban in nan an dame ka ka gudu wata kasa ba sai fito ba kuma ga kasashen ga sun kafa Iran ai sai su tafi Iran ko ko ya tafi wajen in hizbullah idan zai ci gaba da buya yanzu ga Iraki ma Bush ya karba ya ba su ba sai tafi Iraki ba ko ya tafi Iran ko ya tafi kudancin Lebanon ya je zauna da hezbollah dan ba zai taɓoyewa ba zai fito a yi gwagwarmayar da shi ba sai dai kullum addu'a ake yin cewa Allah ka gaggauto da fito da shi to ya babu za ta fito to lokacin da imam eh, lokacin da kumaini ya zo yana maganar yana maganar kafa gwamnati gashi kuma a aqidar da ya yarda da ita ba a kafa gwamnati a sa shugaba sai masu. to shi ne kirkiro da bid'ar wilayatul faqi cewa to tunda yanzu babu shi yana can boye bai fito ba to mu wakilansa ne ya wakilta mu don haka za mu yi aikin da zai yi inda yana nan in ya fito sai mu ba shi kayan shi amma tunda zai fito ba mu ne wakilansa to a wakilcin ne fa ake yi wannan duk abin da ake yi don haka in an matsa musu lamba suka ga za a kakkashe su su ɗauko su don su kare kansu wannan duk a ƙarƙashin wakilcin shi wancan imam ɗin ne na ɓoye ko yaushe ya wakilta su ko yi je karɓo takardar wakilcin in har za a bai ba da wakilci to ya fito ba da ita kansa to wannan shi yasa ibnu taymiya yace jihadi a gurin ahlus sunna ya saba wa jihadi a gurin khawarij ya saba jihadi a gurin rafida amma shi wannan da ya zo yana tashi fassarar da yake bai fahimci ba yake sai ce ce kaga ashe khawarij su ne ba sa san jihadi bai san cewa wannan aljihadul bid'i din da ake magana shi ne khawarij suke rike da shi ba kamar ibnu taymiya yake ta jihadi akwai aljihadus sunni akwai kuma aljihadul bid'i haka ibnu taymiya da dama waɗanda suke ƙoƙarin kawo wani gyara ko wani yunkuri za su yi garkuwa da shi sawa'un suna bisa gaskiya ko ba sa kan gaskiya don su ba wa kansu kariya su sai suna riƙe da wata hujja mai ƙarfi inda taymiya a zamaninsa ya yi fafutuka ta ya tabbatar da tauhidi ya tace aƙidar musulmi daga abubuwan gurɓacewa da suka shiga cikinta ya yi wannan fafutukar da iliminsa ya yi wannan fafutukar da gangan jikinsa da karantarwarsa da wa'azinsa ya gamu da abubuwa iri-iri wanda kun sha ji ibn taymiya ya yi kokari ya amfani da iliminsa ya kuma yi kokari ya amfani da wata dama da yake da ita na duk inda ya san ana barna kuma zai iya magance barna din ya je magance ta zan so mu karanta wasu misalai kaɗan daga cikin irin abin da ibn taymiya ya na rusa gumaka a zamaninsa akwai wani almajirinsa mai masa hidima wanda ake kiran shi ibrahim ibn ahmad al-ghayyani ya rubuta wani ɗan karamar risala wacce ya sa mata suna wanda yake aka kira ta da faslun fi ma qama bihi ibn taymiya wa tafarrada bihi wa zalika fi tafsir fi tafsir al akwai duwan wasu da aka rika bautawa ta hanyar neman agajinsu ta hanyar neman bukatu a wajensu ta hanyar yi musu bakanci, ta hanyar yi musu yanke-yanke a zamanin ibn taymiya a ƙasar sham wanda kuma aka haɗa su da wasu aƙidu miyagu aka jefa tsoro a cikin al'umma aka kasa yin wani abu akan waɗannan duwar wasu da waɗannan abubuwan da ake bautawa ba Allah aka rika gaya wa mutane hadisi na ƙarya cewa akwai hadisin ummu salama da ta ce ta ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara'u bittini wa zaitun ta ji yana karanta surat wattini wa zaitun fa akhadhat tinatan wa zaitunatan wa rabatat alaihima wa kuma hizan wai sai ummu salama sai ta ciri zaitun ɗaya sai ta ciri ɓaure ɗaya sai ta haɗa su ta yi kamar wato me ake cewa kamar carbi ta soka ɗaya bis cikin ɗaya ta ɗaura su ta mai da su kamar laya ta aje a gurinta a matsayin laya dukkan wani wanda ya zo ya kama ta kukan cewa ba ya da lafiya yana fama da wata cuta sai ta ɗauko wannan tini da zaitun ɗin wannan a zaitun ɗin da ɓaure sai ta bashi sai ta ce je rataya in ya ya sai ya samu warkewa sai labari ya ji kunnen manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ruwaya take cewa fasa'alaha an zalika sai manzo sallallahu alaihi wa ya tambaye ta me yasa take haka sai ta ce sami'tuka taqra'u bit-tini waz-zaytun naji kana karanta surar wat-tini waz-zaytun fa qultu ma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa bidhalika illa wa fihi sirrun aw manfa'a sai ta ce ya san manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai karanta wannan surar ba ya fi karanta wattini wa zaitun face akwai wani sirri tare da zaitun da kuma baure akwai wani sirri akwai wani amfani fa'amiltu tinatan wa zaitunatan li hirzan saboda haka sai dai laya ta baure da zaitun wa ahsantu dhanni bi sai na kyautata zatona da wannan laya wa nafa'tu bi nas sai da amfani mutane da wannan wai da ta gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam wai sai ya budu baki yace law ahsana ahadukum dhannahu bi hajarin la nafa'ahu Allah bi da ɗayan ku zai kyautata zatansa ga dutse da sai Allah ya amfanar da shi ta hanyar dutsen kenan kaga annabi ya buɗe kofa ka iya ɗaukan dutse ka kyautata masa zato kai laya da shi kana ɗaurawa sai ya amfane ka ya ba da dama ka iya ɗaukan wani katako ka kyautata masa zato sai ya zama mai maka amfani lokacin da aka ta taymiya wannan magana sai ce ƙarya ne wannan magana ƙarya ake yi kage ne ake wa manzo sallallahu alaihi wa sallama kage ne ake wa ummu salama ita kanta abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin sa qudsi da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu ina tare da zaton da bawa na zai yi da zai kyakkyawan zaton da zai mun ina tare da wannan kuma ina tare da bawa na lokacin da zai kira ni ya roƙe ni wa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an yana cewa ana inda zanni ana inda zanni abdi bi falyahunna bi khaira ina tare da zaton da bawa zai min kyakkyawan zato da zai min ba zanna sau'i ba ya gunnuna billahi zanna sau ba mummunan zato ba kyakkyawan zato da bawa zai yi na cewa ne mai taimaka masa ne ne mai agaza masa ne ne mai biya masa bukatar sa duk lokacin da ya roƙe ni da kyakkyawan zuciya da ikhlasi idan mutum yana da wannan zato to zan taimaka masa in tabbatar masa da abin da yake ji din da zato a zuciyarsa annabi yana cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billah kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu face yana kyautata zaton shi ga Allah kaga ashe annabi cewa kyautata zato ga Allah ba ga dutse ba saboda haka Allah madaukakin sarki shine ya kadaita da halitta shi ya samar da duniya daga babu a yayin da babu babu komai ubangiji ya samar da komai a hannunsa ne cutarwa da amfanarwa take kamar yadda shugabanmu imaminmu kuma abin koyinmu ibrahim khalil khalilur rahman yake cewa allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين yace ne wanda ya halicce ni don haka shi yake shiryar da ni wanda shine yake ciyar da ni ya shayar da ni sannan idan na yi rashin lafiya ne yake bani waraka sannan shi yake karɓar raina lokacin da mutuwa ta zo sannan shi yake raya ni sannan shi nake kwaɗayin ya gafarta min zunubi na ranar sakamako ba ka Allah maɗaukakin sarki shi ake kyautata zato gare shi to daga cikin irin fafutuka da gwagwarmaya da ibnu taimiyya ya a zamaninsa kamar yadda wannan almajirin nasa yake gaya mana yake cewa a nan a cikin sham a dimashq akwai wani wata fila wani ginshiki ana kiran shi al'amudul mukhallal wani ginshiki ne da ake zuwa ana sa masa turare ko yaushe ka zo ka same shi yana yana kanshi akan akan kofar shigowa gari saboda haka mutane suna zuwa gurin wannan ginshikin suna neman albarka suna neman taimako da cewa wannan ginshikin yana iya yi musu haka ibn taymiya labari ya zo masa ya ce to aikin mu shine mu je mu karya wannan wannan ginshikin wannan fulaɗin mu je mu rusa ta mu daidaita ta da ƙasa saboda haka dan uwansa abdullahi yana da dan uwa sunan shi abdullahi ana masa lakabi da sharafuddin abdullahi ibnu taymiya ibnu taymiya yace ya taso su tafi duk wanda zai taimaka daga cikin mutane a je a karya wannan ginshikin da jama'ar gari wawaye da ƙauyawa da suke zuwa daga waje suna neman taimako a gurinsa ya zo a fita labari ya yaɗu a gari cewa ibnu taymiya zai je ya karya wannan ginshikin ya rusa wannan fula din ya daidaita ta da ƙasa da labari ya cika gari sai aka rika maganganu iri-iri wasu ke cewa idan ibnu taymiya ya wannan aika-aikar duk rijiyoyinmu sai sun kafe wato albarkar garin duk za ta tafi wasu suka ce idan ya sake ya yi wannan ruwan sama ma mun daina samu a garinmu itatuwan mu sun daina 'ya'ya wasu kuma suna cewa in ibn taymiya ya sake ya yi wannan to shi da ya rabauta har abada ya shiga bala'i kenan kuma a rayuwarsa kowa yana balar abin da yake faɗa sharafuddin dan uwansa yake ba da labari ya ce lokacin da muka je gurin wannan ginshiki mutanen da suka ce aje da su za a yi ana zuwa gurin sai suka gudu kai mu fa ba za mu je fa kan halaka ba za mu tare arada da ka ba kada wai su je su taba wannan wani bala'i ya saukar musu ko su kuturce a lokacin ko su gurgunce ko su makance ko kuma alherin da suke samu su je da samu dan wa ibnu tamiya yake cewa taqaddamna ilaihi sai mun ko muka matsa lokacin da mutane duk suka juya suka gudu mu kuma sai muka matsa amma wannan gunkin leburori kowa sai rike abin da kansa kowa sai kasa motsi ibnu tamiya fa kai je baro mana ita kada wani ya daga hannunsa ya sage ko ya shanye sai ibnu taymiya ce kawo kowa sai rike abu da kansa kowa sai kasa motsi ibnu taymiya fa kai je baro mana ita kada wani ya daga hannunsa ya sage ko ya shanye sai ibnu taymiya ce kawo kawo duka din ya karba ɗan uwansa ma ya karba kawai sai suka shiga dukan wannan gini suna cewa ja al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batil suka ce idan wani abu ya same mu idan wani abu zai samu wani mu mun ɗauke masa ya mu ya same mu to daga nan mutane kuma sai aga haka sun gama lafiya ba wanda hannunsa ya sage ba wanda hannunsa ya shanye ba wanda kafarsa ta kare shi kenan kuma sai kowa ya kama aka rika dukan wannan abin da aka yi shi kasa bayan sun rushe shi sai suka ga wasu ƙananan gubaka ƙananan gubaka a ciki an yi wasu gubaka ƙanana an sa a cikin fila ɗin ƙauyawa daga ƙauye suna zuwa suna bautar wannan wai albarka za ki samu to dama imamun nawawi ya taɓa faɗa ya taɓa addu'a ya ce Allah ya ubangiji ka samar da wani mutum mai ƙarfin zuciya da zai karya wannan filaɗin da mutane suke bautawa ya rusa wannan gurin da ake zuwa da ƙauyuka ana bauta masa Allah ya karɓi addu'ar imamun nawawi sai ga inda tabiya ya bayyana ashe shine wanda zai je rusa wannan gunkin aka karya shi kuma ba abin da ya faru alkhairi ne ma ya ta karuwa a ƙasar haka nan labari ya taɓa zuwa wa ibnu taymiya cewa a cikin wani masallaci ana kiran masallacin washi shi masjidul kaffi a ciki akwai wani dandamali dandamalin kuma akwai taswira ta hannu ta 'yan yatsu biyar a kai mutane na tururuwa zuwa wannan dandamali suna shafawa suna kai sadaka suna neman albarka suna neman biyan bukata kan agun wannan dandamalin mai taswirar yan yatsu biyar tafin hannu tafin hannu daya sai ake cewa wai wannan tafin hannun abin da ya faru wai wani mutum ne bawan Allah waliyi a da can ya taɓa yin mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abubuwa da yawa da yawa da yawa yace kuma ya gaya wa mutane sai mutum ya ce ya rasulullah in na gaya wa mutane ba za su yadda ba ba wata shaida da za ta nuna cewa kai ka gaya mutum da a mafarki ne shi ba sahabi ba ne sai shi ne manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin baccin sai ya ɗora hannunsa a mafarkin sai ya ga ya hannunsa hannunsa kan wannan dandamali hannunsa na dama sai yatsunsa suka fito tar a kai yatsun tafin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam na dama da ya farka sai ya ga gashi nan to shi ne sai yake aka ya ga mutane cewa ga yatsun tafin hannun manzo Allah ne wannan shi kuma shi kenan kun san daga nan abin da ya ga dama zai ci gaba da faɗa maka ibn taymiya ya ce wannan mutumin sakarai ne bai sa adin yake yi shi wanda ya zo ya sassaka yatsun yace wawa ne yana so ya sassaka yatsun hannun dama sai ya sassaka na hagu kuma sai ce mutane na dama ne saboda babban dan yatsa za a gare shi a gurin karamin dan yatsa karamin dan yatsa za gare shi a gurin babban dan yatsa in tafin hagu ne to za ga babban dan yatsa shine anan karamin dan yatsa kuma anan to amma sai babban dan yatsa ya dalan sai karamin dan yatsa da kuma aka ce tafin hannun dama ne ibnu ya ce to kaga shi kansa wannan masassakin wawa ne sakare ne bai san me yayi ba to nan ma ibnu taymiya ruhu sa wannan yayi tafiyarsa haka nan banda wannan an taba zuwa ga annabi ibnu taymiya cewa akwai wani dutse da wasu mutane suke yawo da shi wai dutsen akwai sawun annabi sallallahu alaihi wasallama alama sawun annabi a kansa ana nan da dutsen a dan kyalle ana tafiya ana kai wa mutane gida gida suna ba da kuɗi suna neman albarka mutane ana ta damfara su da wannan dutsen sai a je gidan masu kuɗi gidan manya a shiga kasuwa a ce to ga tafin kafan manzan Allah duk wanda yake so ya rabauta ya zo ga shi ga albarka ga rabo ya zo muku har gida sai aka aka karɓa kuɗin wawaye jahilai sai a ba su dutse shi ta shashafawa suna sumbanta suna goggogawa a jikin sana'a waɗannan mutanen kuɗi labari ya je kunna ibnu taymiya ya sa aka kawo masa wannan yan damfara din ya kama dutsen ya karya wata ɗaya wata rana wani mutum ya zo wa ibnu taymiya da wata busasshiyar gurasa ina jin wannan bai san ibnu taymiya ba ya zo wani da ibnu taymiya da wata busasshiyar gurasa a nasa sai ya ce da shi wai wannan busasshiyar gurasar ya ɗauko ta ne daga kaɗakin annabi ibrahim kuma da su da ibnu tabiya da kuta ma'ana ya kawo ibnu tabiya duk sa za su biya ga gurasa busasshiya ya ci daga kabakin annabi ibrahim khalil ya dauko ta da su da ibnu tabiya sai ibnu tabiya ya ce ni ba da bukatar gurasa annabi ibrahim ni addinin sa nake bukata addinin sa da aka ce in bi shi nake bukata ba gurasa sa ba yace kuma annabi ibrahim ba da gurasa yake tariyar bakinsa ba alkur'ani ya gaya mana da me yake tariyar bakinsa daga shashen dan fara ga ila alihi faja'a bi ijlin sabil wace saboda haka adam ibrahim ba babban bako bane da zai rasa abin da zai bada sai busasshe gurasa to da ya san ba ya zo ba zai kunso wanda busasshe gurasa ba ibn taymiya shi ya tona asirin kaburburan banu ubayd kamar da muka faɗa ranar asabar shi ya tona asirin lokacin da aka gaya masa wani yake cewa da ibn taymiya ya kamata ya ziyarci asibiti tsohuwar asibiti yace sai da tafi na ziyarci asibiti tare da waɗanda suka gaya mu haka sai kuma suka ce to ba za mu ziyarci kaburburan khulafa'u ba suna nufin sarakunan daular ubaidiyya daular bakar shi'a da aka yi a masar wacce kai shekara 300 tana mulkin kama karya tana mulkin alatsi ne a ƙasar masar tun daga shekara ta 297 har zuwa ta shekara ta 597 suka kafa daula a masar suka kafa daula abin al-maghrib maghrib al-arabi yake cewa sai na tafi muka ji wanda matsamarta muna zuwa makabartar sai na shiga bayanin aƙidun waɗannan mutanen da ake ganin su kamar wasu mutanen kirki sai ya shiga ba da labarin rukan abubuwan da suka rika yi a zamanin su da irin yadda suka rika yanka ahlus sunna yana faɗar wannan sai su waɗanda suke gurin sai suka ce to amma mu a gurin da muna ga waɗannan mutane ne salihai waliyai ne mutane ne da Allah duk lokacin da raƙuma abin da dawa kanmu suka samu daurewar ciki mukan kawo su nan sai su samu warkewa haka muna samun biyan bukatar mu duk lokacin da muka sai ibnu taymiya ce to ai wannan abin da kuka faɗa ma shi yake nuna shi yake ƙara tabbatar da maganar da nake ga muku mutane ba na kirki bane a ah, to su suna ga masa karama shi ko ya ce wannan shi yake nuna ba mutanen kirki bane yace wannan abin da yake samun dabbobin ki har cikin su ya kulle ya daure su kasa ba haya su kasa abin abinan ba haya shi abin da yake jawo wannan sanyi ne sanyi shi yake haifar da wannan don haka idan aka ɗauki waɗannan dabbobi aka shiga su kaburburan yahudu da nasara a sham ko aka kai su kaburburan munafikai kamar karafita da ismailiya da nusairiya shi a rai batiniya wannan kafin haka da dabbobi za su rika jin sautin waɗanda ake yi wa azaba a cikin kabari ba haka cikin su sai ya ɗau zafi to wannan dalilin ɗaukar zafi kada zai sa shi ta gudawa kuma shi kada sai samu sauki to kaga ashe ba faraha ce azaba ce ba haka yake cewa duk wanda yake so ya gane haka ya ɗauki dabbobin in suna wannan cutar ya shiga da su makabartar yahudu da nasara da yin zai faru abin da ya faru a kasar ta waɗancan da kuke cewa shi zai faru a wannan ta shi ne ci gaba da gaya musu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam, wata rana yana kan abin hawansa alfadarinsa sai kawai ya ga alkawarin nan ta saki layi ta saki hanya tana neman ta yi tutsu da shi ta kama sai sabon suka ce na sha'anar ya rasulullah me ya samu wannan an karara saboda Allah ce inda inna sami'at aswata yahudin tu'azzabu fi quburiha da ta ji sautin yahudawa ne suna ta ihu ana musu ana a cikin kabarbaras innahum la yu'azzabuna fi quburihim azaban tasma'uhum bahaya dan kana ga wannan dan bid'a ne wataƙila ma da shi za a yi ta haɗa bakin a cuce ka a unguwar ko a cuce ku a fasa kada wannan ta sa kai ma ka ɗauki irin tabi'unsa kai ka zama laifin ka zama kamar bishiya ne mutane na jufanta da duwar waku tana zuba musu kuma ta yi itatuwa kun ka shigar yarmuna nas au yarmuna nas bi hajar wa yulquna alaihi wa tulqi alaihim as-samar ka zama kamar bishiya suna jifanta da duwatsu tana jifan musu ‘ya'yanta to galibi sai mu ɗauki nufin ilimin amma ba za mu ɗau jarumin akhlaq din da halayen da ɗabi'un ba to haka ibn tabiya yana da wannan gashi a tari a sirarsa za su ce mutum ne mai zafi za ka ji an sifarta shi da hidda mutum ne mai zafi in yana magana amma kuma a akhlaqinsa mutum ne mai taushi yana ganin cewa dan bida'a kamar marar lafiya ne magani yake bukata ba za ka matsa marar lafiya ba dan ka ga yana wata shagwaba ka ce a kwakwada masa mari dan ba za zai sha sai ka mishi da lallashi to dan bid'a kamar marar lafiya da haka sai ka bishi da lallashi don ya karbi maganin da kake bashi dan ya samu waraka haka ya kamata ahlus sunna mu zama tabbas in ka ji wani sharrin da dan bid'a yake kulla maka ba za ka iya bacci ba to amma kai kakkace za ka kulla masa irin wannan sharrin ka ɗauka wani wani taɓaɓɓe ne kana ƙoƙarin ka kai shi ina da gidan maka nan ka ganin ya kama duka kai ba za ka yi masa laushi ba sai ka riƙe hannun ka yi ƙoƙari har ya shiga da wani ya samu samu magani ya wari wata rana sai ka gani shi za a kama wani ma'aikacin kuma a kai can shi ya wari amma in yana duka kai ma kana kai duka kai ma kana mashi to haka haka ya kamata ta'amulin ya kasance shi yana ganin abin da yake addini ne san annabi ne don haka zai duk bala'in da zai yi zai a azumin nan cikin azumi lokacin da ake tunanin samun lalatar ƙararwa wani kawai sai yi min kes bayan hayaniyar da wani malami ya yi a gari cewa na ci mutuncin waliyansu tun da ake a duniya ba a taɓa cin mutuncin waliyansu ba irin cin mutuncin da nemo waliyansu izala ta shekara talatin ba ta ci mutuncin waliyansu ba irin cin mutuncin da nemo waliyansu a minti talatin sai hankali to wanda ake gaya ma wannan wani wani zai yi tunani ya ce kai yanzu duk abin nan da aka yi a baya mushiriki bakin karni bakin dutse falwaya ashe akwai wanda zai zo ya zagin da ya fi wannan kai ya kamata in ji wani irin zaki ko mai zai ci akwai wanda zai wannan tunanin sai ya je yana jin abin da sai ya ji duk littattafai ne ake ta karantawa a nan littafin an ce kaza ba mu yadda ba domin da aya ta ce kaza guri kaza da suka ce kaza ba mu yadda ba ga aya da hadisi sun ce kaza sai ya ji ba magana zagi to wani tun daga nan hankalinsa zai zo sa kai mutanen nan ko suna suna san mu gane gaskiya kuwa suke gaba irin wannan maganganu ni ban ji zagin ba wani kuma jahili ne dan kauye bai san komai ba kawai jira yake a gaya masa dan da yawa wasu sun je sun je wanda zagi ne aka yi da shekara talatin ba a yi shi ba a cikin minti talatin da an gama shi wani jami'in tsaro ba da aka je aka kai masa kasar din akan cewa aje a kama ne da ya sa kasar din ya ji sai ya dinga dariya to shi kawai karatu ja da yi da wasu littattafai da kwaikwayo shi inda aka ce a ta shi shi karatu ji ana shi bai ji an yi zagi ba ba a kunduma ma wani ashirin ba a dawo an danna wani ba a kira ma sunan wani ba waliyin nasa da yake ce an zagi ko sunan shi ba a kira ba shi ya ji ko sunan ba a kira ba kuma ya ce an zage shi wallahi wanda yake gaya wa spiritin da yake gaya mana ce sai kama dariya na ka kaga a mutane abinda nake wa abinda nake so in ce wani zai ji wannan ya je ya nema ya ji mai aka ce wani kuma ba zai bincika ba tun da malam ne ya faɗa kawai shi kenan da shi ne ya faɗa shi kenan to wani kawai sai ya rubuto test in kai da rijiyar lemu in kai da malam rijiyar lemu ina maka addu'a ta tsiruwa da la'anta daga Allah subhanahu wa to hana ɗan waya ta zance da shi in kai ne mai tsine min mai mun addu'a ta tsinuwa da la'anta daga Allah ni kuma ina baka addu'a Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a gidan rahama ya yafe maka kurakuranka ya nuna maka daidai kuma ni ma kai min addu'a Allah ya ganar da ni da hazan hazan masa wannan sai daga to kan bude masa wata kofa kuma yayi ta yayi ta irin wannan abin nan amma a raina na yafe masa wallahi na san bai sani ba bai sani ba da gaske don haka ni na yafe masa ba na bin shi bashin komai kuma ina masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ganar da shi ya fahimtar da shi haka ya kamata mu kasance a koda yaushe mu karanta littattafan ibnu taymiya mu ji maganganun da yake akan bid'a duk zafin su haka za mu karanta su sannan kuma mu duba rayuwarsa ya ya mu'amalanci masu bid'a din mu ba mu yi musu irin wannan mu'amala ɗan uwan mu ne lokacin da na je Kaduna da yi program mutane da yawa sun ji hayaniya aka ce kuma ga nan zan zo in yi program live na awa biyu abinda ake tsammani wannan mai bala'in zage-zagen da aka gaito an zazzage shi zai zo ya bai da martani wataƙila ma ya yi zagin da ya fi wanda ya yi a cikin minti talatin ɗin saboda haka mutane za su kasa kuɗi da aka zo sai ne magana akan hadithul iftira annabi ya ce ko ummati ila talatin na firqa firqa nan ma yadda malamai suka ɗauki wannan ƙungiyoyin 73 firqa ɗin nan a gurin malaman sunna duk suna daga cikin musulmi ba wai kafiri ba aka yi min wasu tambayoyin da ba a zaton cewa wannan an san zan bayar tunda an ce nayi zagin da tunda aka kafa izala ba ta ba ba ta bai da sama aka gani an tambaye ni game da bin mutane sallah na ce abin mutane sallah matukar dai ba ka ga wani abin da yake a zahiri kafirci bane akwai wasu abubuwa da ake faɗa wanda za mu ce shirka ne kafirci ne amma shi bai yin su yana yin wani tawili ne lokacin da yake yin su akwai wanda jahili ne ya kasa fahimta akwai wanda cike yake da shubha duk waɗannan suna daga cikin bawani tafsir a gurin mu amma ba zai hana mu ce abin kafirci bane kuma to idan muka ce kaza kafirci ne kaza shirka ne sai wani ya sirri ya ce ai sun kafirta musulmi tare da cewa mu aikin muke yi wa hukunci ba mai aikin ba mai aikin hukuncinsa zai sha bamban daga wannan zuwa wancan amma aikin hukuncinsa guda ɗaya mutumin da ya shiga musulunci ko ya tashi a wani garin da bai san giya haramun bacci sai ya shigo cikin mu sai muka ga ya ɗau giya ya sha ya gama cin abinci kawai ya kunkuɗi giya ce ya shagiya giya ce to me in ya shagiya giya a nan za mu fasa gaya masa hukuncin giya dan bai sani ba za mu ce to giyar ba haram ba ce za mu ce giya haramun amma shi za mu ce ya halatta haramu ya kafirta bai sani ba kaga ashe ka faɗi hukunci hukunci yana nan yadda yake duk abin da manzo Allah ya faɗa ya ce shirka ne ko Allah ya ce shirka ne ba yadda za ka iya gyara abin ka ce ba shirka bane ka ce wai za ka yi kwana kwana kada mutane ran sai a'a shirka shirka bid'a bid'a sunna sunna wannan haka ya kamata sannan wani zai zo ya bid'a bai san me yake yi ba to sai kai masa bayani wani zai zo ya yi shirka bai san me yake yi ba sai kai masa bayani kai kokarin wayar masa da kai kai kokarin dora hannunsa akan nasi saboda haka mu mu daukan mu likitoci ne masu kokarin bawa mutane magani waɗanda ba su da lafiya don samu waraka don haka ba za mu yi da karfi ba ba za mu yi amfani da karfi ba ko mu nuna kwanji Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah sati mai zuwa za mu ci gaba za mu fara karanta littafin al-furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaitan wani tun daga sunan ba zai ci an zage shi wannan yana cewa tambaya ce cewa wai wani laraban ne za a fara karatu wasiyatul kubra ko kuma sai sati na sama ina gama gashi sati na sama insha Allah ma'ana banda wannan larabar ta jibi laraba ta sati mai zuwa da iznillah za mu koma karatunmu na wasiyatul kubra da muke duk bayan sati biyu a masallacin al-Imam Bukhari da Kicari da Zaki wanda yana cewa wai akwai hadisin da yake bayani cewa sayyidina umar ya kira makaranta alkur'ani daga sassan garuruwa ya yi musu musabaka har ma ya yi musu kyautar alkyabba wannan ban san shi ba ban san shi ba wallahi wanda ya gaya maka sai ya gaya maka a littafin da ya karanta ka je ka duba amma ni dai ban san shi ba wanda ya ce menene gaskiyar cewa wai ibn taymiya ya lalace ne saboda karatun littafin muhammad ibn abdul wahab ka ta ga wanda wanda zai faɗi wannan magana yi. wato jahilai da yawa suna faɗar wannan ba wai a cikin har a cikin har a ƙasashen laraba akwai jahilan da suna ganin kamar ibn taymiya shi ya lalata abin da ibn ibn abdul wahab shi ya lalata ibn taymiya shi ya lalata shi tsakanin su akwai dan shekara 400 to kaga ibn taymiya tashi tashi ya sake fitowa ya sake karatu ya karanta littafin ibn abdul wahab ya lalata akwai wani shehi da ya tabbata wannan magana a nan to wannan yana nuna kaga ba a san ba waye ibnu taymiyyah ba kawai sunan sa ake ji waɗannan su ne kawai tambayoyin da suke hannu insha Allah sati na gaba za mu fara karatu a cikin shi wannan littafi wanda na san da dama kowa ya same shi yana da kyau kowa ya rike littafin dan Allah yana da kyau a yi kokari a mallaki littafin Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa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 miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasin mu na wannan masallaci masallacin alhaji indimi a maiduguri muna cikin tafsirin surat yunus jiya mun fara magana akan aya ta goma sha bakwai lokaci ya ƙure mana a yau za mu ɗora a kan wannan aya ɗin tare da wasu bayanai waɗanda suke da alaƙa da ita kai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 Allah maɗaukakin sarki ya ce kaman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban wane ne ya kai zalunci kamar mutumin da yake zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah aw kadzaba bi ayatihi ko kuma ya ƙaryata ayoyin ubangiji innahu la yuflihu al-mujrimun lalle waɗanda suke masu manyan laifi ba sa samun babbar rasu wannan aya a ƙarƙashinta malamai sun yi magana musamman akan waɗanda suke da'awar annabci bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam za mu ga alhafiz ibn kasir rahimahullahu ta'ala ya yi shimfiɗaɗɗiyar magana a ƙarƙashin wannan aya game da musailamatul kazzab wanda ya da'awar annabci bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar su al-aswadul ansi wanda shi ma wani ne da yayi da awar annabci bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama tun ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yana duniya ya fara da awar annabci ya dore bisa wannan da awa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar wata mata da ake kira sajja ita ma sai da awar annabci bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan aya da ire-irenta suna ƙaryata irin waɗannan masu wannan da'awar ayar idan muka kula tana tabbatar mana da wasu abubuwa guda biyu waɗanda take daidaita su a cikin muni munin su iri ɗaya ne girman laifin su iri ɗaya ne abu na farko wato shigar da wani abu a cikin addini wanda baya shigar da wani abu a cikin addini alhalin baya cikin addini daidai yake da a fitar da wani abu daga cikin addinin alhalin yana ciki ayar ta ce fa faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban kaga kirkirar ƙarya a jingina wa Allah shigar da wani abu ne cikin addinin Allah alhalin baya ce sannan ta ce au kadzaba bi ayati ko ya ƙaryata ayoyin Allah ƙaryata ayar Allah ko ƙaryata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya inganta kaga fitar da wani abu ne daga cikin addini alhalin yana ciki to Allah sai ya ambaci waɗannan abubuwa guda biyu kuma ya daidaita su wajen zalunci ki babu zalimin da ya kai wanda zai yi wannan sannan ƙarshe ce innahu la yusriful mujrimuna wanda yake nuna maka yin haka babban laifi ne yin haka babban jarima ce a da can su musailamatul kazzab sun yi ta yunkuri iri daban-daban na su ga sun zo da wani abu da za su yi da'awar cewa alqur'ani ne su ma suka zo da shi ko wahayi ne daga Allah suka zo da shi amma ba su ci nasara ba hatta lokacin da amr ibn al-as kafin ya musulunta ya kai ziyara ga musailamatul kazzab musailamatul kazzab yake faɗa masa cikin izgili yace to a yau kuma wani abu ne aka saukarwa annabin naku sai ya ce da shi na baro su suna karanta wata sura Najeriya, sai ya karanta masa wal asr innal insana lafi khusr a zuwa ƙarshe sai musailamatul kazzab sai yace ni ma an saukar mun da wani abu irin wannan amr ibn al-as yace wani abu ne aka saukar maka yace eh an saukar mun da wata sura kwatankwacin wannan tana cewa ya wabar ya wabar innama anta uznamun wa sadr وسائرك حفر far wannan ita ce tura da aka saukar masa kwatankwacin da wal asr sai ya ce da shi kai fatara ya amur yanzu ya kaga wannan turar amur sai amur ya ce masa wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kazzab ke kai ba ka san na kai na kare saboda haka shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda alkur'ani ya faɗa daga yanayinsa da sirarsa da halayyarsa za a gane mutum ne mai gaskiya duk kuma wani annabin ƙarya ko wanda ya da'awar wahayi shi ma daga ka kalle shi ka kalle yanayinsa ka dubi abin da ya yi da'awar an masa wahayi za ka gane ba gaskiya ba za ka gane makaryaci ne Allah na ɗaukar sarki yake cewa wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala fa unzilu mithla ma anzala allah waye ya kai zalunci kamar mutumin da zai shiriki ƙarya ya jingina wa Allah ko ma ya ce an masa wahayi alhalin ba a aiko masa da komai ba ko ya ce zai kawo wani abu kwatankwacin alkur'ani to kaga a ƙarƙashin inuwar waɗannan ayoyi da waɗanda suka yi kama da su malamai a ƙasar nan suka yi ta bayani malamai na sunna A kan cewa salatin fatihi wanda yawanci da ba ake ta karanta ta a bayan sallah wurin ɗaurin aure wurin raɗin suna cewa ba salatul annabi ne. malamai sun yi ta magana a kan wannan kuma ƙarƙashin irin irin waɗannan ayoyi domin irin abin da aka yi wa ita wannan salati shimfiɗa da shi babu shakka duk mumini na hakika na gaskiya idan ya ji tsika jikinsa za ta tashi hankalinsa zai tashi ba zai sami nukuwa ba a ce ya saki wani abu da al'ummar duniya ta yi ittifaki a kansa tun zamanin sahabbai har zuwa yau ya kama wani abin da ake ce ku ce a kansa ake ta ja'in ja a kansa mu masu kira zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama har kullum abin da muke bukata shine aqidar musulmi ta yi kyau idan aqidar musulmi ta yi kyau ko da yana da wasu halaye waɗanda suke marasa kyau to insha Allah muna masa kyakkyawar fata a gurin ubangiji amma idan aqida ta samu matsala to kuma babu abin da mutum zai yi ya sha gurin ubangiji to wannan tausayin da ƙaunar da muke yi wa ɗan uwanmu ko ɗan uwanmu musulmi shi yasa har kullum muke ta lalata irin waɗannan maganganu ba maganganu bane na a tada ƙayar baya ko kuma a nuna kwanji ko a nuna girma ko daɗe ba a'a maganganu ne na nasiha nasihar kuma wacce aka yi mata matokara da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi idan ka duba kaga irin shimfiɗar da aka yi ita wannan salati a cikin littafin jawahirul ma'ani na shehu aliyu harazi a juzu'insa na farko za ku ga inda yake cewa ita falalar talatin fatihi lima yace na ji shehin yana nufin Sheikh Ahmad Tijjani Sheikh Ahmad Tijjani an haife shi shekarar hijira tana da 1150 ya rasu hijira tana da 1230 saboda haka a rike wannan kwanan wata yace na ji shehun mu yana cewa da na shagala da wannan zikiri na salatul fati har lokacin da na dawo daga hajji na je garin tilmisana saboda na ga cewa akwai lada babba ba tare da wannan don an gaya min cewa almarratul wahidatu bi 600 alf sana yin ta sau daya yana daidai da salati dubu ɗari shida ya ce kama fi wardatul juyub kamar yadda mai littafin wardatul juyub ya ambata yace wa qad zakara sahibul warda shi mai wannan littafi ya faɗi cewa anna sayyidi muhammad al-bakri الصديق نزيل مصر وكان قطبا قال إن من ذكرها ولم يدخل الجنة فليقبض صاحبها عند الله yace dan shi wanda ya kawo salati shine Muhammadu Bakri mutumin da yake zaune a ƙasar Masar kuma ƙuɗubi ne a cikin waliyai yana da matsayin ƙuɗubi yace shi wannan mutum yana cewa wanda duk ya karanta ta sannan bai samu shiga aljanna ba to ya ci kwalar mai ita a gaban Allah to kaga tun anan za ka ga layi to ya ci kwalar mai ita idan Allah ne ya yi ra'ayin ta za a ci kwalar ki idan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da ita wa za a ci kwalar ki kaga kaga magana tun daga nan za ka fara jin ba za ka fara hankali ba yace a ci kwalar mai ita a gaban Allah yace sai ya ci gaba da yin zikiri da ita har lokacin da ya bar kilmisana ya zo wani guri da ake kiran shi bani sambul ya ce sai na sami wata salati a wannan guri wanda yin ta sau ɗaya daidai yake da sauke da la'ilu sau dubu saba'in wato wata wani talatin ne daban ya samu shi kuma mai irin wannan gara basar falala yin sa guda ɗaya yana daidai da saukar da la'ilu khairatu dubu saba'in yace sai ya bar wannan salatul fati sai ya koma waccan mai falalar da la'il khairati yace saboda yace na ga gwaggwabar falalar da take ciki sai yace summa amarani bil rujuu sallallahu alaihi wa sallam ila salatul fati lima ummita sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga baya sai yace da ni manzon Allah ne yake cewa Sheikh Ahmad Tijani wanda aka haifa shekarar hijira tana dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin manzo Allah sai yake ce masa yace masa annal marratal wahida ta'dilu kull tasbih wa ta'atul qawm yace manzo Allah sai umarce ni in dawo in ci gaba da salatul fati sai sai yace sai na tambaye shi menene kalalar salati sai yace ayyin ta sau daya yana daidai da kowane tasbihi da aka taɓa yi a duniya yana daidai da kowane zikiri yana daidai da kowace addu'a babba ce ko karama yace kai yana daidai da alqur'ani sau dubu shida li'annahu min zikiri dan shi ma zikirin to kaga wannan shimfiɗa dole ne tsikar jikin musulmi ta tashi a ce ga wani abu wanda ya zo bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da shekaru ɗaruruwa amma ya fi duk wani abu da annabi ya koyar da sahabbansa a ce ka bar wancan ka dawo kan wannan in kai wannan za ka samu ainihin irin wannan ladan sannan batun da ya yi cewa shi kansa sayyidin bakare din ya jima ne a ɗaki mai tsarki yana ta addu'a Allah ya ba shi wani zikiri ya ba shi wani salati wanda ya fi duk wani salati da aka taɓa yi a duniya ya ce to yana nan sai aka zo masa da wannan salati a cikin takarda ta haske maktubun bi qalamin qudrati an rubuta shi da alkalami da kudura wato Allah shi ya rubuta shi da hannunsa aka aiko mishi shi a cikin takarda ta haske to lalle bayani hankali yake tashi sannan yana da cikin abin da ya faɗa na falalarsa cikin shi wannan littafin yace yana daga cikin jumillat halalarsa anna allaha yu'tihi thawaba jami'al khalaiq wanda yayi ta sau daya Allah zai ba shi ladan dukkan halittu da aka yi wa min jumlatiha yana daga cikin jumillar falalarsa anna allaha yu'tihi thawaba sab'ina nabiyyan Allah zai ba shi ladan annabi 70 kulluhum ballagur risala kowannen su sai da kuma ya cika manzanci kaga manzo Allah ya cika kaga wanda ya karanta ta sau daya ya fi annabawa saba'in da suka isar da manzanci duk ulul azumi din nan ya fi tunda an bashi ladan su a dunkule kaga ya dara kowa ya tafi da nashi shi kadai shi kuma an haɗa musu su duka saba'in sun an bashi shi kadai kaga dole ya karanta to irin waɗannan bayanai sun tsara da mutum hankali shi ya yasa Abdul Wahab Sha'rani babban sufi ne a cikin littafin salawatul anwar fi tabaqatul akhyar an fi sanin sa da tabaqatul kubra na Abdul Wahab Sha'rani yake cewa al'amarin salatul fatihi al'amari ne ya fi karfin hankali domin al'amari ne na ubangiji yace da a ce Allah madaukakin sarki zai samar da al'umma dubu ɗari kowace al'umma ɗaya daga cikin al'ummomin nan dubu ɗari Allah ya samar da ƙabila dubu ɗari a cikin kowace ƙabila daga cikin ƙabilun wannan al'ummomi Allah ya samar da ainihin mutum dubu ɗari a ƙarƙashin kowace ƙabila sannan kowane mutum daga cikin wannan ƙabila ya rayu shekara dubu ɗari sannan kuma a kullum safiya ta Allah ya yi salati dubu ya ce to in aka tattara salatin da waɗannan al'ummomi suka yi da ƙabilunsu a cikin shekarunsu da yawan kwanakinsu ba zai kai ladan ɗaya daga cikin wanda zai salatin ya ce to daga ƙarshe sai ya rufe maganarsa ya ce wala tan tafi ila ahli tafriq kada ka waiwayi waɗanda za su karyata yasa ya rufe koma shi sa ya ce shi sa ya ce abin ya fi ƙarfin hankali to kuma wasu daga cikin malamai suke cewa to maimakon a yi ta faɗa a kan wannan a bar mutane su karanta amma kasu yadda da wani. kasu yadda da wani. to inda matsalar take su waɗanda suke garkuwa da abu sun ce in baka yarda da wannan ba in ka karanta ka karanta a banza domin sharaɗin da suka faɗa kenan wa min shar'iha an ya'taqida annaha min kalamillah sai ya yarda maganar Allah sai ya yarda aiko ta aka yi a cikin takarda ta haske mai littafin abdurrafin farida yana cewa wa man lam ya'taqid annaha min kalamillah lam yasihha lahu at-thawab al-mansuf wanda duk bai yarda cewa maganar Allah ce ba to ko yayi wannan ladan da aka faɗa ba zai samu ba sannan sharaɗinta kuma sai an baka izini in kana son ka samu lada wa fadluha in ji yadda mai bugiyatul mustafid lokacin da ya wage wanda yake cewa wa fadluha yahsulu ma'a shartaini min dhaka idnu shaykh duna maini ثم اعتقاد أنها قد برزت من حضرة الغيب لمن له سند yace yana daga cikin sharaɗinta ka samu izinin shai wannan abu ne da babu ƙarya a ciki yace sun ma'atikadu an na sannan kuma sharaɗi na biyu ka ƙudurce cewa ta samo asali ne daga halara ta shi ne daga Allah maɗaukaki sai ka yarda da waɗannan abubuwa biyu sannan kake samun ladan to me ya amfanin ka karanta abin da aka ce ba za ka samu ladan shi ba sai ka yarda da abin da zai iya zama tangaro da imanin ka kaga barin shi ya fi alheri barin shi shi zai dinke musulmi a guri guda idan muna so mu haɗa kanmu to duk wa tsara da abin da ake ta irin wannan ce ce ku ce na'am ai ba alƙur'ani muka karanta wannan ba ba a bukari ko muslim ko sunan abi dawud ko tirmidhi ko nasa'i ko ibnu majah ko musnad imam ahmad muka karanta wannan na'am to dan menene da mu ta rikici akan wani abin da yazo bayan manzo Allah da shekara idan muna so mu hada kan sai mu koma kan tushin na asali ba shi ne zai hada kan ba to kaga irin waɗannan maganganu aka yi ta faɗa gane da falalar a ce in ka karanta ta sau ɗaya za ka samu ladan duka mutane da aljanu da mana fadlaha marratan wahid تزن عبادة الجن والإنس والملائكة kaga irin wannan abu ai shi yake sa wasu mutane su saki layi to kaga wani abu guda ɗaya ka faɗe shi kalmomin ta basu fi ashirin da hudu ba kalmomin salatul fati ba su fi kalma ashirin da hudu ba alqur'ani akwai sama da kalma dubu ɗari a ce in ka karanta kalma ashirin da hudu ɗin nan ka fi wanda ya karanta alqur'ani sau dubu ɗari shida kaga babu shakka idan aka aka yadda da irin wannan to wannan shi zai sa wasu su dinga suke layi su ga cewa to ai su sun tara don haka dan sun yi dan yi laifi can da can babu abin da zai yi tun da dai abin wa man saqulat mawazinuhu ne a lahira to shi kuma yi abubuwan da ma'aunan nasa za su yi nauyi kaga sai a shiga zalunci ai duk abubuwan da ya jawo mana wasu ke ta zalunci ga mutum ya manyanta ya girma ya kamata a ce baya zalunci amma sai ka samu yana zalunci saboda an ba shi wani lakabi guda daya an ce idan yayi shi zai fi duk annabawa saba'in da suka fi abin zai samu ladan mala'iku da aljanu da mutane duka to sai ya ga cewa dan ya baki kai a cikin kayanka menene dan ya danna kudin jama'a menene dan yayi babake ne sai ji babu komai ai ga wani zikiri guda daya ya ishe shi ya ishe shi to kaga duk irin wannan in ana so al'umma ta gyaru sai an yi kokari an kawar da su daga tsakanin al'umma na farko daga cikin abubuwan da suke nuna wannan batu ba gaskiya bane ayar da muka karanta faman azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kadzaba bi ayati domin wanda duk zai yi da awar wahayi bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama to ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالصدق إذ جاء ومن افترى على الله كذبا فأولئك هم هم الظالمون ayoyi da yawa waɗanda suke nuna cewa babu wani wanda zai zo bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma yayi da awar wahayi kuma a gaskata tashi ba sannan a cikin irin wannan bayani akwai tuhumar shi kansa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa ya ɓoye wani ya koya wa sahabbansa wani abu mai falala irin wannan domin an ce bai gaya wa abubakar bai gaya wa umar bai gaya wa usman ba bai gaya wa aliyu ba bai gaya wa abdurrahman ibn auf bai gaya wa abu ubaida ibn jarrah duk manya manyan sahabban nan da kanana babu wanda manzo Allah ya gaya wa kaga wannan akwai tuhumar Annabi sallallahu alaihi wasallama da koyi wani abu na shari'a ga al'ummarsa ta farko bai faɗe shi ba sai bayan shekara dubu sannan ya zo ya faɗa da wani a cikin jawahar ma'ani na ɗaya shafi na ɗari da sha tara shi ali harazumi almajirin shehu ya ce da shi shin sayyidul wujudi yana nufin manzon Allah hal kana aliman bi hada yana da can ya san falalar wannan لما لم يذكره لأصحابه رضوان الله عليه كما لما فيه من هذا الخير me ya hana bai gaya wa sahabbansa ba in ji shi almajirin yake tambaye shi shi manzo Allah ya riga da man can ya san falalar wannan gwagwa falfalala irin wannan kuma bai gaya wa sahabbansa ba sai shehi ya ce mana ahu amra abubuwa biyu suka hana shi abu na farko أنه علم بتأخر وقته وعدم ظهور وجود من يظهره الله على يديه في ذلك الوقت yace abu biyu su suka hana manzo Allah ya faɗa wa sahabban biya koyi musu sani har suka abu na farko ce manzon Allah ya san lokacin bayyanar abin ba ta yi ba wanda za a danka abin a hannunsa bai zo ba tukunna wannan shine na farko lokacin abun bai yi ba sannan wani abu na biyu wanda za a danka wa abin a hannunsa bai bayyana sai annabi ya ci gaba da koyarwa a wani gurin kuma sai yake cewa al'amru ma'am الذي يأتيه عاما للأمة روي بساط ذلك بموته صلى الله عليه yace shari'a شرع ta gama gari wacce Allah yake bayar da ita don a